pursuant to the powers conferred on me by Section 131, subsection 2D of the Armed Forces Act. Alkalin kotun soji ta musamman kenan, Laftanar General Lamidi Adeoshin ke jawabi yayin kaddamar da kotun. wacce za ta saurari shari'ar da za a yi wa tsohon babban kwamandan runduna ta takwas ta sojan uh, najeriya da ke sokoto wato major general hakim otiki da ake tuhuma dangane da wata badakalar miliyoyin nerori da aka ɗauko su daga sokoton zuwa nan abuja da kuma wasu ƙananan sojan da aka aike su da kuɗin suka yi batan dabo a birnin kaduna laftanar uh, general adeoshin wanda har ila yau shine babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a sojan najeriya ya ce kotu kotun ta sami ikonta ne bisa sashi na 131 karamin sashi na 101 na dokokin gidan soja da ke cikin kundin tsarin mulkin najeriya inda ya ba da tabbacin cewar kotun za ta yi gaskiya da adalci yayin wannan shari'a tun lokacin da wannan batu ya fito fili a baya 'yan najeriya da dama ne suka sa ido domin su ga irin matakan da mahukuntan sojan Najeriya za su ɗauka. Barista Yakubu salibawa wani lauyan tsarin mulki ne. Haji Hassan a matsayinmu na lauyoyi masu kare haƙƙin bil'adama da kuma bin kundin tsarin mulkin Najeriya wannan habbasa da kuma ƙuduri da shi Janar Burta ya ɗauka mun na'am da shi muna murna muna farin ciki kuma abin da za mu duba a shi ne idan aka ɗauki irin wannan mataki yana ƙara wa Najeriya ƙasar mu kima da martaba a kasashen duniya domin wannan yana nuna cewa lallai mu tana kan tafarkin demokradiyya kuma lallai ƙasa ce wadda a kodayaushe tana so ta ga cewa tana kan tafarkin bin doka da oda kuma yana ƙara nuna cewa duk wani ɗan najeriya ko mun matsayin shi ko mun karfi ko kuma inda yake yana takama ko gadara da shi bai isa a taka shi ko a taba shi ba doka tana da iko ce wannan ko muna sa ido a tabbatar da an yi gaskiya da adalci kazalika barista mai nasara Ibrahim Faskari ya ce wannan mataki na hedikwatar sojan Najeriya ya dace da kundin tsarin mulkin kasar. Dan wani ya yi wani laifi wanda ya shafi rashin gaskiya ko kuma tauye mudu a amana da ƙasa ta dora a matsayin shi na da kare wanda yake da haƙƙi ne ya tabbatar da kare ƙasa to a nan wurin wannan dokoki na sojoji shi suke shigowa a rundunar sojoji karkashin shugabancin general kurburtai ta samu dama ko kuma ta gomashi ta yadda yake har suka kafa wannan kotu tare da amincewa shi wannan abu ne wanda yake yayi daidai wannan abu ne na ayaba wannan abu ne kuma na kowa ya bada haɗin kai da godiya akan wannan zumma da aka yi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria